الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تمام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan darasi mai albarka darasi na alkur'ani mai girma muna cikin suratul araf ma muna kan ayata 199 insha Allah 99 na ce ko kono aha ah, kafin mu ci gaba yau ina jin 17 ne ko na'am ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama arba'in. kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wane ce assalamu alaikum malam kwanaki ka yi magana kan, wato karanta suratul kahafi a daren juma'a shin idan mutum ya karanta a cikin wurin juma'a yayi ne ko dai sai da daren aka fi so to yana jin ma bai saurare mu ba kenan ya lokacin ma mun faɗa mun baka samu da daddare muka ce kai awo ne har muka ce daren juma'a yana farawa yaushe ko kun manta na shi mai sauraren ba watakila irin masu in an bugo waya ya su tashi su fita sai kuma su dawo su riski maganar da muka yi <laughs> irin wannan ne kasan wani lokaci sai ka fizgi wata magana ka ta amini magana muka ce daga alhamis idan ta zo yanzu in yau ne alhamis rana ta fadi to juma'a ta shigo idan aka yi sallar juma'a rana ta fadi muka ce juma'a ta fita mun yi magana za ka iya karantawa da daddare za ka iya karantawa da saboda hadisan duka wannan ya zo da yawon juma'a wannan ya zo da daren juma'a hadisai ne guda biyu saboda haka duwan da ka ɗauka ka yi amma dai an fi son da daddaren juma'a in ba a same shi ba sai ka yi da safe wannan ce malam allah ya ƙara imani da wato takawa amin tambayoyi na na daya wato mutum ya samu kansa ba tare da tsarki ba wato na jasa da ya farka sai ya ga lokaci zai ƙure da ya ga lokaci zai kure masa sai na yi suhur kafin na yi wanka da na yi suhur sai na yi wanka na yi sallah na yi sallar asuba to malam yaya azumi yaya azumin nawa ba matsala idan mutum ya samu kansu cikin dare da najasa a eh, janaba misali kuma da ya tashi ya ga in ya shiga wanka alfijir zai kirto bai suhur ba sai ya jinkirta sannan ya suhur daga yin suhur kuma wato sai ya wanka ya yi sallah azumin su ya yi kuma sallarsa ma muna kyautata zato a wajen ubangiji ta yi don ba ganganci ne yasa aka jinkirta ta ba larura ce tambayar su ta ce mai kasaru kwana nawa zai yi yana kasaru in ya yi tafiya ya danganta da tafiyar idan tafiyar ta ana tsammanin bukata za ta biya ba ta biya ba kullum kana jira to kullum kasaru za ka yi wannan kwakwada zai dauke ka shekara goma za ka yi ta jira ne tun da dus a matafi kake wannan shi ne abinda malamai suka ambata cewa yanzu ka tafi misali kaduna ko wani abu akwai wasu bukatunka da kake yau ne za a gama yau ne za a ma sa hannu ka dawa yau ne har ka ci shekara guda duk kasaro za ka yi amma mutumin da ya san cewa misali dan makaranta ya tafi kaduna ya san sunista guda zai a can cika sallah zai saboda shi ya san cewa sunista zai zai wata biyu ko wata uku amma idan tafiya ana jiranta ne shi kenan kwanakin da aka kayyade na masabar malikiya cewa kwana hudu a yi sallah abin sallah ashirin ita ce kwana nawa tunda kowace sallah kwana biyar ake a biyar sallah biyar ake ko sallah nawa yawa kwana hudu wanda ya wuce haka to ya cika sallah wannan fatawar ta fuka ha'u ba ta daddale mai tafiyar da yake jiran bukata ba ita ta kayyade akan mai tafiyar da ya san kwana hudu zai yi to ya cika sallah na fata an gane su ta uku ya ce ni ne ban samu sallar azahar ba zan iya bin mai yin sallar la'asar don niyyar da niyyar ni azahar nake yi na amfanin malamai da dama duk sun tafi akan cewa za ka iya yi domin hai'ar sallar ɗaya ne rakawayin da ya guda hudu ne kuma dukkansu a asirce ake yi a zahar a asirce ake la'asar ma a asirce ake saboda haka wasu suna ganin bambancin niyya suka ce wannan bai da tasiri ba zai hana ka kabi ba kana niyyar la'asar shi kuma yana niyyar azahar ko kana niyyar azahar shi yana niyyar la'asar amma malikiya ba su karbi wannan fatawar ba su gane su ba su karɓa ba suna ganin cewa tun da niyya ta saba to sallar ka ba ta yi ba amma dai babu wani nassin hadisi da suka kafa dalili da shi ko wani abu sun dai kawai kalli bambancin niyya an gane to shi kuma wannan matsalar ta taso ne a ƙarƙashin harkar abinda mu'adu bin jabal yake yi na jawaz tsakanin wato bin sallar mai nafila da kuma mai farilla ko mai farilla ya bi mai nafila duka wannan an samu mai sharhun suna na imamu lubagawai ya daddale matsalar daban-daban cewa wannan shi ya halatta mai sharhun riyadu salihi na usamin shi ma ya daddale matsalar akan haka cewa ya halatta za ka iya bi bambancin niyya layu asir ya ce tasirin niyya baya bambanci da zai har kai ya ta sallah bayi da wannan tasirin wallahu halam dole za a gyara gurin nan don mutanen da za su zo suna da yawa kadi ba zai zo da jama'a sa malam barhama zai zo da jama'a sa so da ka za a yi dan baya dan ka a ku bari sai sun zo mana tun da ba su zo a ku bari sai sun zo ai in kace mutum zai zo sai ya zo ka gan shi tukun yawa in bai zama kowa ya zaman sa kan yadda ni dai na ba da notice <laughs> ko yawwa muna kan fadin Allah Ta Baraka wa ta'ala duk da cewa Allah rama baya nan ya maimaita mana ayoyi kuma sau da yawa ina gani ba sai na sake karanta su ba muna kan fadin Allah Ta Baraka wa ta'ala da ya ce, afa aminu makarallah wala ya'manu makrallahi illa alqawmul hasiru. shin za ku aminta da tanadin ubangiji domin kamar yadda na gaya muku jiya kai tsaye ana fassara makarallah da makirci amma baya dacewa mu liƙa mu ubangiji makirci kai tsaye don kome ba saboda sifofin Allah kammalallu ne ba su da nakasu kalmar makirci kuma kalma ce da take nuna kamar mugunta don haka akwai nakasu a ciki sai a ce tanadin ubangiji akwai masu amincewa za ku yi amincewa da tanadin ubangiji ya ce ba masu amincewa su yarda tanadin ubangiji na azaba wato ya zamanto sai dai mutane da waɗanda suke tababbu masu asara to mun yi maganar nau'o'in ayyuka munana waɗanda masu yin su malamai sun nuna cewa irin waɗannan mutane sun amince da tanadin ubangiji mun ambaci iri daban-daban ko waɗanda muka ce wasu da ciki ake yin su wasu da harshe ake yin su wasu da hannu ake yin su wasu kuwa da kafa ake yin su wasu kuwa suna kasancewa tsakanin bayi ne kamar yadda muka ce akwai karya cikin ciniki da dai sauran wasu al'amura akwai cin dukiyar marayu zunubai ne waɗanda suke cewa mai yin su kamar ya aminta da cewa makirci ko tanadin ubangiji ya afku a kansu wanda kuma ba daidai ba ne wato ka yadda cewa tanadin ubangiji ka amince wato ya same ka ta yadda malamai suka danganta cewa ka aminta da cewa tanadin ubangiji ya same ka shine sanin da kake da shi akan cewa Allah ya hana kai shaida zuru sai kai Allah ya hana kai kazafi sai kai Allah ya hana kai annamimanci sai kai to ai kamar kana amintuwa ne da cewa abinda duk zai samu mai yin wannan aikin kai ka dauki nauyi ya same ka hakanan kuma mutumin da ya san cewa shan giya haramun ne laifi ne babba kaba'ir ce zunubai ne sannan dan adam ya yadda ya kuma sha giyar aka sake tunatar da shi ya shake sha aka tunatar da shi ya ci gaba kawai sai shan giya ma ya zama al'adarsa to ai yana nuna ma ubangiji ya yadda da cewa duk tanadin da Allah ya yi na azaba akan masu shan giya a yi masa wannan haka yake nuna haka nan an ce ma kashe rai ba kyau abu ne babban laifi ubangiji ya ce masu kashe mominai za su shiga wuta amma kuma kai sannan kuma ka sake maimaitawa sata babu kyau sannan kai ka ci gaba da aikatawa su wadanda duka yana nunawa cewa ka yarda da cewa tanadin da Allah ya akan barayi ya same ka kuma ka yarda tanadin da ubangiji ya yayi akan waɗanda suka kashe wasu ya same ka waɗannan laifuffuka ne shi sa malamai suka ce to ire-iren masu wannan aikin su ne suka aminta sun yarda da tanadin ubangiji ya same su akan munanan ayyuka da suke aikata sa'annan misali a ce zina wanda da farji ake yin ta ko liwadi ba wani wanda yake da jahilci a cikin kowanda ba musulmi ba ya ji a bakin musulmai zina ba ta da kyau haka nan wanda yake ludu ya ji a bakin mutane ko da bai karanta ba ana cewa ludu ba kyau kuma abin da yake nuna maka ba su da kyau duk mai yin zina baya zuwa kan titi ya tsaya ko mai ludu sai yayi munafurci sai yayi munafurce munafurcen da zai ya san yadda za a iya shigo da matar ko ya san yadda zai iya shigo saboda sanin cewa laifi ne ya ci gaba da aikatawa to wannan ya nuna shi ba ya yadda kuma ya tabbatar akan cewa tanadin da ubangiji yayi shi ma ya same shi na musifa waɗannan shine yasa malamai suka ce waɗannan dukkan sun amince da ɓangarorin abin da muka faɗa na laifuffuka wajen guda goma sha waɗanda suke mutane masu yin su sun zamanto asararru taɓaɓɓu waɗanda kuma za a yi musu hukunci da mummunan hukunci idan har ba su tuba ba to bayan da muka gama wannan sai aka ce da Allah ya ce fala ya amalu makarallah illal qaumul khasirun qaumul khasirun waye ne waɗannan su ne muke faɗan su sai kuma lokaci ya ritsa wanda zamu mu yi ƙoƙari mu ga cewa ya kamata yau mu rufe ayoyin nan saboda mu ci gaba da wasu ayoyin kuma a sauran kwanaki da suka rage mana insha Allah amma za mu bayyana wasu abubuwa da karin farko dai akwai guda ashirin bayan guda ashirin din akwai goma kaga kenan duka hasara ce ta masu waɗanda duk suka siffantu da waɗannan aikin ana iya ce musu taɓaɓɓu ne sun yi asara to taɓewa ko asara tunda an kira shi da labzil khasira to abinnan kuma ka zamanto khasir to magana ce ta asara ko da baka zamanto taɓaɓɓe ba to a nau'in abin da za a ambata za a gane cewa wato akwai asarar da wannan abun da ka ɗauka zai iya jawo maka ko asarar lada ko asarar wato samun eh, ko kuma ɗaukan zunubi idan ka ɗauki zunubi shi ma asara ne don taɓewa ce kaya ka ɗora makanka ko kuma a'a ayyukan ne da kake aikatawa ba su ne ya kamata ka yi ba sai ka bar abin da zai maka amfani ka ɗauko abin da ba zai maka amfani ba to wannan ya zamanto akwai taɓewa a ciki akwai asara misali ga shi anan kana aikin samun kuɗi ko ba shi ba ka da kokobo amma sai ka zo nan ka shekartu da wani aiki su waɗanda suna aikin samun kuɗi tayar ɗin da suka ci aka bibiya su dubu ɗaya ɗaya ko dubu biyu wannan tayar ɗin kai ma shi ka kashe sai aka zo aka samu kai baka ka da kokobo ba wanda zai ce maka ya gode ba mai son barka amma waɗannan an ba su dubu ɗaya ɗaya kuma ana cewa son barka kuma an gode yanzu wane ne zai zama mai asara ko da baka zama to tababbe ba ka yi asara na cin lokacinka da kai shi ne daga cikin sifofin waɗanda ake cewa masu asara ce gobe kiyama za su yi nadama kudu na ahadalla waɗanda suka warware alƙawarin Allah ba ubangiji ya faɗa kudu na ahadalla ne ba da misaki wato bayan wato sun warware alƙawarin Allah bayan an daura shi korowar alkawari ko na dan adam kaware to daidai ne mai haƙurin da zai haƙuri ya kyale ka haka kawai ya tafi bai yi wasu maganganu ba don haka yanzu in kai alkawari da mutum ya kai kamar cewa zai zo lokaci kaza sai kuma bai zo ba ka zauna kai ta jira lokacin ya cika ka ƙara masa awa ɗaya to in sha Allah in bai zo ba to watakila kai za ka buga masa waya ka ce fa ka ajiye ni kuma ka ƙi ka zo ta wannan maganar da kake faɗa ba ta daɗi ba ne magana ce ta ɓacin rai magana ce ta an saba maka ko magana ce ta kiri ya shafi tattalin arzikin kama ko ya shafi wasu al'amura da ka ƙulla da wani kuma daban wanda in ɗan kasuwa ne kila ba zai iya zuwa bakin shagon ka kana jiran wani ya maka jiran awa guda alhali ga kaya a shagon wani bai je ya saya ba ashe wannan warware alkawarin zai iya jawo maka asara saboda haka warware alkawari zai zamanto asara sifa ce kuma ta mutanen banza saboda ma har annabi cewa la dina liman la ahada wanda duk bai da alkawari to bai ma da addinin gaba daya kuma bai da amana to daga zarar ka rasa waɗannan abubuwa guda biyu baka da amana baka da addini to dole ka shiga cikin tababbun mutane abu na biyu shine yaqta'una ma amara Allah alama ce ta asara dan adam ya yanke abin da ubangiji wato ya ce a sadar da shi Allah ya yi umarni da ayi abu kai kuma sai ka zo ka yanki abu ka ce umarnin Allah ɗin ba zai isa gurin ba ba ɗauki zumunci wadda wasu faɗa suke a fini, cewa shi ba zai yi ba ba zai zumunci da wani ba kuma duk wanda kaga ya ce ba zai zumunci da wani ba a lokacin da yake cewa ba zai yi ba ya wadatu ne daga wani shi yasa ya zamanto bai yin ba da bai wadatu ba zai yi kokarin ya samu zumunci haka ne ko ba haka ba don haka sai zamanto cewa wannan warware alkawarin wato yana samar da mai cikin sadar da wannan abu ko kin sadar da wannan zumuncin yana iya samar da mai asara da tabewa akan wanda ya yanke shi abu na biyu kuma da zai same shi shine manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda duk yake son a yalwata masa arziki wanda yake son su zauna tana ina jin su malakin su kadi sun zo sai da waɗannan manya ne eh, sani a waɗanda duk suka zamanto cewa wanda duk yake son a buɗa masa arziki to ya sadar da zumunci kaga kenan ma kuma a jinkirta ajiyarsa kaga ma kenan ashe kamar ma Allah tabaraka wa ta'ala yana ba wa mutane nisan kwana ko kuma yana ba su maganin samun arziki wato da wato yana ba su samun arziki da kuma samun tsawon rai wannan yana nuna haka tunda manzan tsira sallallahu alaihi wasallama cewa yayi wanda duk yake son a jinkirta ajalinsa a ƙara masa tsawon rai to ya sadar da zumunci da Allah wa yake son ya mutu da wuri a nan babu yanzu kowa yana son ya sun kwana to ka sadar da zumunci malam da zumunci nan wanda yake son arziki fa ya sadar da zumunci to shi sa nan malamai suka ce ashe alama ce ta asara mutum ya yanke zumunci yana daga cikin sifar asara ka yanke zumunci za ka zamanto cikin kasiru na masu asara daga cikin siffar masu asara wanda ƙur'ani ya ambata cewa wato illar kasiru na da ubangiji ya yace suna yufsiduna na Fil'art masu barna a bayan ƙasa ubangiji ya shirya ma ƙasa komai da sani. da ya yi ta cikin kwana hudu kamar yadda ya ambata na sa mata arziki na ƙaddara mata albarka na sa komai da kasani a cikinta na duk abin da za a rayu da albarkar ta nasa ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zo ya kafa mata shari'a wadda mutane za su bi domin kyauta wannan albarkar ta dore haka Allah tabaraka wa ta'ala iya nuna shi ya ce wala tufsidu fil ard islahi islahiha kada ku bata mun kasa ta mana bayan kuma na gyara kasa ma'ana kar ku bata mun ita bayan na gyara ta da shari'a kada wani mai sako ya zo ya sa sako domin sabo ba ta ƙasa yake sabo yana jawo rashin albarka sabo yana kashe tattalin arzikin mutane zunubi ba inda yake shiga ya gyara guri shi in ya shiga zuciya zai bata in ya shiga gida kuma zai bata idan ya shiga kasuwa zai bata in ya shiga ƙasa yana bata ta duk abin da zunubi ya shiga ciki zai bata shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya hana zunubi a bayan ƙasa kyautatuwar ƙasa shi ne mutane su yi ɗa'a ma'alla su yi abin da duk ya kamata wannan yana daga cikin alamar asara da taɓewa ga duk mutanen da suka ɗauki sana'arsu ita ce zunubai sannan daga ciki abu na hudu shi ne yadda nasin ƙur'ani ya zai ce ya amanu makarallah wala ya amanu makarallah ya illal kawmul khasiru sai aka ce ai amincewa ma da wannan tun da jiya mun yi magana a kansa yana nuna cewa alama ce ta tabewa da asara sannan banda wannan ana da ganin cewa akwai tabewa da bata lokaci yadda malamai suke nuna yana sa mutum ya zamanto cikin masu bata lokaci da asara bautar Allah da jahilci ba ilimi wannan bata makanka lokaci kake duk abin da aka ce gashi ga yadda za a yi ga yadda za a yi to in kai wasa a ciki za ka yi asara tunda baka tambaya ba ai kaga mai mai iziya cewa yi duk wanda ya zo ya tsaya yi sallah aka tambaye shi farilla ya ce a bai sani ba sunna ba bai sani ba mustahabi ba ce bai sani ba ko ka karɓo wannan sallar daga wajen malamai ka samu wani malami ka tambaya ya ce a dubba ko da mai iziya ya ce salatu batila hmm. kaga wani ya ɓata lokaci ne ta yaya za a yi kuma wallahi ina gaya muku duk masu shigowa sallah da kaɗin nan sun ƙi su tambaya duk ga malamai na rututu ko'ina amma an ƙi a tambaya sai dai a wuce zauren su a tafi kasuwa a bar su a cikin zauren adawa da a same su kowa yana wucewa yana neman duniya da gwamnati ce take a din ɗin sallah ta biya da kowa ya iya wallahi kawai yanzu gwamna ya turo a kalli masallacin da a ce to aje ga wani masanin sallah shine oga kwata-kwata zai kawo ziyara masallaci saboda haka biya za na jin kowa zai gyara sallah don allah ba za ku gyara ba to yanzu me yasa mutane suke yin tadaka ai application ne sallar kowa application yake zuwa wajen ubangiji ko ai takin good ko kuma ai takin ba haka ba kowa ya tura yanzu saboda haka mutane kar su yi bauta da da jahilci daga cikin abin da ake kallon cewa yana iya jawo ma dan adam asara mutanen da suka zamanto ya na bi amwalihim wa aulali kawai sai mutum ya shagaltu ba shi da abin da yake sai maganar dukiya duk abin da ya shafi addini ba ruwansa duk abin da ya shafi zai gyara masa lahira ba ruwansa duk abin da ya shafi cewa alakarsa da ubangiji ta kyau ba ruwansa shi yasa ubangiji ya ce ya allazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah ya ku masu imani wato kada dukiyarku ta shagaltar da ku kada kuma 'ya'yanku su shagaltar da ku an zikirin la daga barin ambatan Allah sai ubangiji ya ce wa man ya fa'al duk wanda ya kuskura daga cikinku ya aikata irin wannan ya bari dukiya ta shagaltar da shi ya bari 'ya'ya suka shagaltar da shi ya yi watsi da al'amarinmu bai gyara sa da mu ba to in ya sauka a lahira fa wula'ika humul khasirun waɗanda su ne za su zama to masu asara babbu. kaga Allah tabaraka wa ta'ala bai hana ka ka nemi kuɗi ba da rahamar ubangiji ma yayi babin kasuwanci da rahamar ubangiji ka zo ka nema kai gaskiya kai komai a cikin kasuwancinka ka gyara kasuwancin sai annabi ma ya ce za a hada ka cikin wato za ka kasance tare da annabawa kuma za ka zamanto cikin sadiƙai bayan Allah saboda kayi mai saboda yi aiki da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na gaba shi ne abinda yake sa ɗan adam ya zamanto asara ya amalu na amalan batila mutum ya aikata aiki ba caccen aiki kamar yadda Allah ya siffanta yahudawa ya ce cewa wato ya sabu na annahum yi na suna wato al'unafikun ala manene aksar amalan waɗanda ayyukan suka zamanto taɓaɓɓen aiki yana tsammanin yana kyautata aiki amma aiki ba ta ce ne haka kuma shaidan yake ba wasu mutane sai ka ga ya ɗauko mummunan aiki sai ya kawata maka manzu yana lahu su'u amalihi fara'afu hasana mummunan aiki ne sai shaidan ya kawata shi ya kawata shi sai ka gan shi kyakkyawa har ma wani lokacin sai ga kana jayayya ma da malamai akan wannan malami ya gaya maka ba kyau ci a malam din ne bai gane ba Yawai, yanzu malamin ne bai gane ba shi ne kawai fai gane shi kuma ba shi da mizanin aunawa ba shi da komai bai da ƙur'ani bai da hadisai bai da fiƙihun malamai bai da maganar wasu bayan allah nagartattu da suka gabata a kan wannan aikin bai da komai duk an gaya masa amma yana cewa malamin ne bai gane daga cikin abin da yake sa asara margadan adam shi ne bautar allah da san rai wannan shi ma na jawo asara a gaya maka wannan abun ga yadda yake ga yadda yake kawai san ranka sai karkatar da kai kai ta yin abubuwan da ba su wato dace ba son zuciyarka a cikin aure son zuciya a cikin ibada son zuciya a cikin zakka son zuciya a cikin azumi son zuciya a cikin dukkan abubuwa son zuciyarka kai ba za ka bi abun da malamai suka gaya mu to wannan za ka yi ta aiki kuma ba zai amfane ka ba sai ya zama kana cikin masu asara da wannan abin da kake sa'annan banda wannan abin da yake jawo abin nan wato rashin samun yaƙini da tabbata akan abin da manzon Allah ya faɗa yana sa sai kai aiki ya zamanto ba za ka samu darajar da ake nema ba saboda ubangiji ya ce wa abu rabbaka hatta ya tiyaka yaqin ka bauta ma ubangiji ko da yake yaqin anan na mutuwa ne wasu malaman suka dauka ma wasu kuma suna daukan cewa ka bauta ma Allah da ya a akan abin da aka shar'anta kaza ka zo kana bautar Allah da shafu, domin ko addu'a ka daga harmo ka gaya ma Allah kuma ba da ya yaqini ba to zai to cewa da wuya don manzu Allah ya ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil’ija ba, ku roƙi Allah kuna masu sakankan cewa da za a amsa mu yana daga cikin sifofin waɗanda suke masu samun asara gobe kiyama wato gafalallun mutane gafula mutum ya zamanto marar kani shi baya iya gane baya baya iya gane gaba haka yake a rayuwa kawai da bukata ya ci ya sha ya kuma sa sutura kawai abin da ya dame shi kenan dukkan wani abin da zai gyara shi ba shi bane yana cikin rakkanan rayuwa wadanda ake cewa gafilu ula'ika humul gafilu na rakkananu to mutum a cikin rafkana hauma hauma kawai ta duniya ina za je duniya babu maganar ina zaka je ina neman lahira babu ya za a in gyara tsakanina da Allah kawai rafkana shi kenan kawai hau haumar duniya in an ci an koshi za a zauna lafiya in ba ci an koshi ba za a yi bala'i da mutum in kana son ku zauna da shi ba shi kudi in ba za ka ba shi ba kawai shi kenan kai abokin gaban sani so wannan hankali ya bata duniya ta shiga ciki waɗannan su ma suna samun asara sai an waye gari sai su samu kansu ba komai a gobe kiyama Allah ya tsare yana daga cikin sifofi wato na arab kanannu at-tamattu bi lazzati dunya kamar yadda ubangiji ya ce ga wasu mutane ya akuluna kama ta akulul an'am suna ci kamar yadda dabbobi suke ci shi mumini hatta ci manzo Allah ya raba masa yadda zai in za ka ci ka ci rabin cikinka rabin ka sha rabin ka futa ko da aka ce wa malittaqash shubuhat wanda ya ji tsoron shubuha ya kubutar da addininsa amma fi rinjayar lokaci shubuhar wani malami yana cewa daga cikin halal take fitowa sai ta keta sai ta fita daga halal din sai ta koma gidan haram asali daga halal take tasowa so misali ya bada misali ya ce mutum ne da kudinsa sai ya sai rago a yanka masa sai a soya a yi farfesunsa a yi komai ba wanda ya isa zai ce maka wannan abin haramun ne ragon da ka saya da kudinka to amma inda haramun din za ta shigo ko shubuhar za ta shigo shine da ka zo ka fara cin naman rago an sa masa dan kafi zabuwa da magi da gishiri kuma allah ya sa ka ɗan kodu to shikenan sai ka ɗauka kai ta yi sai kai ta ci kai ta ci so da ƙarshe ka wuce ciki daya ka wuce ciki biyu sai ka wuce ciki uku ka duk nama ne ya cika ciki uku kana son kuma shan ruwa so daga ƙarshe kaga lazzat jin daɗi kawai ya kwashe ka so zai kai ka ga matsayin wato kayi abin da ba shi kenan ba ciki ya rude ya zama ka tsure so daga karshe abin da zai faru shine kila da kanka za ka nemo mai filajil mai wane ne mai waye da sauransu wannan duka shi buhanci ta kwashe ka wato abu na karshe ba don sun kare ba za mu tsaya saboda bakin guda biyu ne kuma kowa muna son sai ya tofa albarkacin bakinsa a cikin wannan gurin saboda shi ne babban amfani da za mu samu daga wasu da suke ziyartar mu daga bakunansu ba wai abin da mu kullum muka samu faɗi ba za mu ba su fili domin su sa mana albarka a cikin al'amarin wato abu na ƙarshe da zai mai da ɗan adam asara shine al-ghafla an zikirillah mutane suna da rakkana wasu akan ambaton ubangiji wannan babbar matsala ce wacce daga cikin azuka da za ka yi na safe ko na yamma akwai abin da ake cewa za a ba ka ladan 'ya'yan gidan isma'il akwai kuma abin da ake cewa za ka yi shi wato ba wanda zai samu falala irin wannan falalar sai wanda ya zo da misalin wannan ko wanda ya fi ka yi da yawa so da yawa za ga mutane sun samu rakana daga barin ambatan Allah ko akan zunubi ko kuma a share filin ma a ambaci ubangiji shi ma ana samu wato wannan matsala din kwarai da gaske so waɗannan suna daga cikin abin da suke haifar ma da ɗan adam samun asara wato a ranar lahira a ƙara matsawa baya ƙara baya kudanyi ba yana daga cikin abin da yake samar ma ɗan adam wato asara gobe kiyama domin shi hasali ma zikirin ubangiji wani abu ne wanda kana tafiya za ka yi shi wani abu ne wanda kana kwance za ka yi shi kana tuka mota za ka yi shi shi sa ubangiji ya nuna alkur'ani yana amfanan wasu mutane da Allah ya ba su hankali sai ubangiji ya ce allazi ne ya zukuru na Allah kiyaman wa hoda? suna waɗanda suke ambatan Allah a tsaye kuma a zaune ma wa ala junubihim suna kwance ma za ka iya ambatan ubangiji Ko man Allah yana cewa babu wani abin da zai zamanto wato kamar mafi alheri kamar ka mutu misali harshen ka yana ɗanye. wajen ambaton ubangiji ma'ana kullum kana ambaton ubangiji daraja ce wannan mai girma amma ana sake da ita kana tafiya kana tuka mota za ka yi kana kwance za ka yi kana bakin shagonka za ka yi kana cikin kasuwa za ka yi duk inda kake kawai a daki ne aka hana ka ko wajen saduwa da iyali hatta wajen saduwa da iyali akwai zikirin da ya kamata kai wannan ma yasa ana baka da nagartacce saboda ka ambaci ubangiji da ka'idar da aka ce ka ambata muna maka barka da zuwa sau da yake bakin namu biyu ne ba zan cinye lokacin ba muna ma grand cardi retired barka da zuwa da ziyara ta kauna ta soyayya muna yi mashir malam barhama wanda yake kowa ya sani dukkansu kowa ya sani sukan zo nan ni ne dai kawai ko <laughs> na jin kuma kowa ma zai iya karisawa yauwa to malam muna godiya da Allah ya saka kawo su fuskoki da dade na ganin su in ba albarkacin ka ba ba sa zuwa guri na sai in Allah ya saka kawo shekara ta kewayo kawo shi kenan sai dai akwai kicibis tsautsayi to shi wannan ana iya samunsa ko wani kanin mu kuna tare da shi ba na ganin sa sosai amma dai zai ya gane kansa ba sai na ambata yau yau na na ta ta san rubutun ne ni ban iya karatu sosai na farko cikin tawagar grand kadi akwai shi kansa grand kadi din retired murshid na jni gombe kari usman baba liman sannan kuma akwai fro na jni wato sarkin gabas din gombe bayis president ba na aid group jni muna maka barka da zuwa sannan alhaji hamidu ya gade sa'annan na uku akwai treasurer na jni wannan kan za a samu kudi ina ganin allah Tunda ya zo kan na ga insha Allah akwai abin da za a karba muna jiran na shan ruwa alhaji abubakar <laughs> siddi hashim Allah ya taya sai kuma malam muslim aminu pindiga ko jibuti murshid jni gombe muna maka barka da zuwa sai alkali baba na'ibin limamin masallacin mai martaba sarkin gombe muna mabarka da zuwa sai alhaji umar yawo sarkin shinkafa to kaga nan ma ina ga marayu za su samu eh, abinci state organizing secretary head wato group jni muna muku barka da zuwa tuna ganin za mu fara akan wakallahu tun da eh, malam ya zo ya kamata ya dan ce mana wani abu kafin akan wakallahu ya karɓi filin uba mai rufewa gaba daya sai zo ya rufe mana da jawabansu na iyaye kuma jagorori waɗanda bara ya sauke wasu sakonni da dama a nan lokacin da ya zo ziyara wanda kuma ya sakon sun shafi ƙasa gaba ɗaya muna da tsammanin banan ma wala Allah za a samu ire-iren waɗannan saƙo. ko babu su ma dai kasancewarsa kawai a gurin ya buɗe baki ya magana ya isa shi malami duk inda ya buɗe baki to insha Allah za a fa'idantu akarwakan lahu kai za mu fara gabatarwa kaɗan samun albarka kafin shi murshid grand kadi retired ya karba fadda mashkura الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين وقدر في مقدار العظيم wata gaba da ta kasance mai muhimmanci inda muka samu malam yana magana akan sada zumunci wato sai zama to kama an lisanul hali ne ke magana akan abin da aka zo yi inda masa da zumunci ne ah, ziyara ce wadda zama to fillahi lillahi wadda aka saba yi kuma musamman a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan ah, abubuwan da ake aikatawa na alkhairai da yawa wadanda ake samun ladan su ake samun rubanya lada wurin Allah tabaraka wa ta'ala ababe ne masu yawa lasiya ma shi wannan littafi da ake karantawa wanda ya zama to sifan Allah ne mu'jizan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma dabi'unsa ne kulkuhul qur'an shi wannan riko da wannan littafi a cikin kowane lamari shi yake kawo mafita wato makaraji a cikin duk wani yanayi wanda dan adam ya samu kansa a ciki saboda haka ya zama to littafi ne na gyaran zuciya littafi ne na zamantakewa littafi ne na abin da ya shafi samun tsaro littafi ne na tattalin arziki littafi ne na gyaran wato yanayi wato abin da ya shafi a wurin zama kamar environment kamar yadda malam na jena karanta wala tufsidu fil ardi ba da islahiha kada ya zama to an yi barna an bata kasan Allah bayan wato an riga Allah tabaraka wa ta'ala ya inganta ya kyauta kyautata kasarsa wannan batawa malamai suka ce hissan wa ma'anan ne wato batawa wanda za su bata saboda muna na yanayi na zahiri akwai da kuma za su bata da sabon Allah wato dai bata wanne wala ai halin sai mu ga littafi ne shamil wanda ya tara komai da komai wato kada ya zamanto mun takaitu a wurin karanta shi ko fahimtar sa ko haddansa ko aiki da shi a cikin wannan wata na ramadan ya zamanto bayan watan ramadan ma ya to abokin zaman mu ne abokin aikin mu ne kada shiga qala rasulu ya rabbi innaka wamitakazu hadha alqur'ana mahjura daga Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga mana suratul furqan cewa anzo zai kai kuka cewa Allah wato mutane na sun rike wannan alqur'ani abun kauracewa to kaurace kaurace wannan rashin karanta shi kaurace shi kauracewa ne rashin fahimtar sa kaurace masa ne rashin aiki da shi kaurace masa ne da dai abin da ya kama da haka wanda hatu tafasir sun yi bayani akan fassarar wannan aya ta suratul furqan bayan wannan abu na biyu shine abin da ya shafi idan an zo wuraren tafsirai irin wannan gaskiya akwai zaka ga alkhairai masu yawan gaske za ka ga muna da population wanda ya zamanto masu amfani wato ga kusan a wadanda suke zuwa abin sai ga matasa ne to wadda kuma al'umma ƙashin bayan al'umma gaba ɗaya matasa ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya biya sabul kafi innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan wato samari ne suka yi imani da ubangijin su muka kara musu shiriya ai wa zidnahum imanan muka kara musu imani to idan annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam lokacin da yake fama da shi da Namrus aka ce inna samina fatan hmm. mun ji wani saurayi ne wato yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim yake aibata sunansa Ibrahim da waɗannan matasa babban wato kadara ne wani irin asset ne muke da shi wadda ya kamata mu ya zamanto malamai waɗanda suke da irin waɗannan kujeru na isar da sakonni ya zamanto an da bayanai a yadda matasan nan in ba a sama musu yadda za su yi fa za su zamanto wa mutane annoba za su iya zamanto wa mutane wato damuwa a cikin rayuwa gaba ɗaya musamman janibi abin abinda nake nufi a nan janibi na dogaro da kai janibi na tattalin arziki domin bincike ya nuna statistics ne wadda ya nuna cewa in gwamnatin tarayya da za ta janye subvention dinta wadda take bayarwa na federation account ko kuma a samu tsaiko ba a bayar da shi ba a cikin jihohin arewa goma sha tara waɗanda lamarinsu ba zai tsaya ba jihar kano ce kawai saboda igr inda ake samu na kudin shiga internally generated revenue na jihohin bai taka kara karya ba wannan ke nuna mana cewa duk waɗanda suke da dama suke da hali wato ya to an bude ababe waɗanda matasan nan za su samu wurin aiki gwamnati za su samu kudin shiga ya zamanto an iya tafiya tare a gudu tare a tsere tare shi dan adam wato baya rabuwa ba dukiya ko mutum ne mutu yanzu abinda za a fara nema dukiya ruwan wankan dukiya ne turarin dukiya ne motar da za a tsaye dukiya ne itacen dukiya ne komai ma dukiya ne wadda za a raka shi ya tafi lahira kenan haka kuma wadda ya zo daga lahiran ya iso duniya yau nan ma abinda zai tare shi dukiya ne Izan ya zamanto wato yana da muhimmanci kuma a wannan gaba a gurguje saboda lokaci wato malamanmu akan mimbari da irin waɗannan wurare ya zamanto su dinga wato shajja'a mutane su dinga hada kungiyoyi na hadaka wato irin cooperative societies din nan domin ya zamanto ana iya amfana da wasu abubuwa wanda ya zamanto rabonmu ne na gwamnati amma wautanmu mu ya zamanto wa ma amfana da irin waɗannan abubuwa kwarai da gaske ina magana da wani mutum wanda ya zamanto babba ne a bank of industry yake cewa sama da kashi 65 na abin da ake bayarwa a gargashin tun da wannan development bank ne da wato abubuwa na ci gaba ka abubuwan masana'antu sai ka ga yammacin kasar nan su suke fara da shi to wannan ya kamata ce duk wata makaranta duk wata markazi da ake karantarwa ana da kungiyoyi wadda zai zamanto a in an tashi ana neman masu noman kifi ne masu noman shinkafa ne masu wane ne za a iya fidda irin waɗannan kungiyoyin saboda a samu tallafi a tsaya da mu zama za mu iya tsayawa da kafafunmu in ba a samu wannan ba sai mutum ya zamanto kallon alan nasi mutum ya zamanto liability ya zama badin in an gan shi ya zamanto daga an hange shi an ga <coughs> wani matsala mai zaman kansa to wannan shine abu na biyu mu shajja kada suka mai tsaya kan aqida da ibada wato a shiga cikin mu'amala din nan ko mu'amalat din kususan abinda zai zamanto mutum ya tsaya da kansa zai iya gudu ya gudu ya tsira zai iya tsayuwa ya fidda kansa ya fidda wani ba wai iya ruwa fidda kai ba a iya ruwa fidda wani bayan ya fidda kansa ma ya fidda wani wannan shine abu na biyu sannan abu na ƙarshe abin da ya shafi janibinmu na karatu wato kada mu yi kusuri a kansa kada mu takaita kwarai da gaske da zaman to mun faɗaɗa mun yalwata kaɗan baya isa ko muna da waɗannan dama da yawa musamman da yanzu a cikin gombe ba wani abin da zai hana ka ce ba ka da inda za ka je ka yi karatu ga makarantu high institutions da yawa wanda an bude su fannoni daban-daban duk fannin da kake son ka yi takassusi ya zama doka yi specializing a kai za ka ga akwai waɗannan wuraren to a yi amfani da waɗannan dama da muke da su kada ya to wato an yi ƙasa a gwiwa sai ya zamanto ba amfana da waɗannan abubuwa ba waɗannan dai na ga abubuwa ne guda uku da dama da sai zan zo da guzurinsu kuma da ƙarshe ina ya malam godiya kan irin wannan mujahada wanda an sani dai ba ramadan kadai ba har cikin kwanaki na shekara kowane rana akwai programs da ake yi don a reni zukatan mutane su zama to sun tabbata akan tafarki madaidaici da wannan duk da dai suna yi ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ma nuqimukum liwajhi llahi la nuridu minkum jazaan wala shukuran wanda aka yi domin sa ya sani saboda haka ko ba a gode musu ba Allah dai ya gode wa mata dawa khairan fa inna Allah shakirun alimun saboda haka Allah ya dafa musu kuma Allah ya karfafe su ya karfafe mu gaba daya sai biya mana bukatun mu ya ba mu kuma gwaggwaban alkhairi a cikin wannan wata fitintunun da muke jin su a makwabta da wasu eh, jihohi su Kaduna Zamfara Katsina da sauransu labaru marasa daɗin nan to yan uwa su ci gaba da yin addu'a akan waɗannan fitintinu Allah ya mana ƙarshen wannan fitina wannan jarrabobi ba daɗi wato abu ne maras abu ne mai daga hankali kwarai da gaske daga mutum yana Najeriya wai yana kokarin zai hijira ya koma Niger yana ku Najeriya fa yana kokarin ya koma Niger saboda matsala na tsaro to waɗannan be ne wato ba wai kawai mu gansu a kafofin watsa labaru a zuwa yi hira ko kuma a Facebook ya zamanto an yi sharing kawai abun ya wuce ba mu ji cewa matsalan nan matsalan mu ne duk da ba a jihar mu ke faruwa ba amma ɗan uwan mu ne wanda muke da tarayya da su cikin imani da amal salih Allah dafa mala Allah tabbata mana da alkhairi Allah garfafe mu Allah gyara mana duk lamuran mu zahira mu badin hisan mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ku mara jazakumullahu khairan Allah shi albarka kun ga fa'idar da aka samu tana da yawa musamman maganar cewa abu biyu maganar dogaro da kayi da kuma neman yadda za a yi wani yana daga cikin abin da kullum yawanci muka yi magana a kansa sa'annan kuma batu na biyu da ya yi wani lokaci akan sha da guminmu ne kawai kan wasu abubuwa saboda mu kamar ba mamaye da hankali muna zaune kawai kamar kara zube sai a fito da wani abu ya kaji ta can an amfana kudin sun tafi ta can kuma kudi ne na ƙasa da ya kamata irin waɗannan abubuwa su rinka shafar mu kai tsaye zama muna da waɗanda za mu iya sawa a gaba su yi abubuwan da ya kamata a yi sannan sai maganar yan uwa na maganar jihar zamfara na da sauransu wannan al'amari ko ɗazu da kafin na fito ana ji ana faɗa a labarai cewa an kwashe wasu mutane daga tambuwa wai a kai su wani gurin abin nan ajiya wasu suna cewa tun jiya sun tafi amma suna azumi ba su sha ruwa ba har yau to malar wannan lamari wannan lamari wato abin sai ka rasa dole da ya kawai tun da baka da wani abin da za ka shi ne ka yi addu'a kai ta aikawa da addu'a kada ka manta da su kawai kai ta tunanin kanka domin kai kam yanzu ai a cikin ni'ima kake yanzu irin waɗannan wuraren wani masallaci za ka je ka samu ana sallah ana zaunawa a irin waɗannan ayyuka kuma mutane ne yan mu a ƙasa ɗaya muke kawai wani abu ne mu ya shiga tsakani bai iso wajenmu ba Allah ya tsaye da abu a haka to dole a ji tausayin waɗannan mutane kuma wallahi musa su cikin addu'o'i irin musamman irin goma na ƙarshen nan da ya zo kowa ya tsaya ya ga cewa ya sa waɗannan al'amura cikin addu'a domin Allah ba abin da bai iya yi ba sannan ko malam gaskiya ya karfafa mu akan wannan abubuwa ɗin da ya faɗe su za mu sake jaddada su a wasu zama da zamu insha Allah saboda muhimmancin su domin sun kai a ba su lokaci a yi magana da su maganar karatu kowane barni kake so za ka iya karanta akwai makarantu suna nan maganar yin aiki ba maganar lalaci ba ne a daina maganar zama da lalaci kawai mutum ya zauna sai dai kawai ya ci banza a daina wannan addinin ba na zaman banza ba ne sai na wani cewa zan ga wani mutum yana burge ne da haibarsa da haibarsa da komai amma ina tambaye shi mai aikin sai ya ce baya aikin komai sai in ji ya faɗi a idanuna sannan an ga wani mutum ya kullo da zufa da datti da gumi da wane ne sahabai suna tafiya wani ya ce ina ma wannan jihadi zai tafi wahalar da ya sha din nan manzo Allah ya ce masa in dai ya fito ya nema dan ya kare fuskarsa daga roƙon wani ya kuma ciyar da 'ya'yansa ƙanana ya rufa ma iyalansa asiri to za a bashi ladan jihadin da kai ka fito fi sabilillah so kaga zaman manza ba namu bane kuma kwakwalen mu nan kada su tsaya kawai a facebook wallahi malam wasu matasa ba su da aiki sai facebook sai games kwakwalwa ta daskare ta lalace akan wannan kawai tun ya zama doro kawai da safe sai ya fito bukata sai duba wayarsa kawai ya zauna har sha biyu ka zo ka zauna a bakin hatsari ga duk ayyuka da aikin ba za ka yi fari ba ba za ka yi ma'annabi salati ba ba za ka yi tasbihi ba ba za ka karanta alkur'ani ba ba za ka yi nafila ba mutane suna wuce ka suna tafiya masallaci ba ka da aikin yi baka tunanin kanka kawai ka zauna shi nan sai keke da magari ba a zo da kai ake wawar kosai a bakin masallaci saboda girman ka ya isa ka kawo kosan ma to gaskiya wannan zaman banzan bai kamace mu mu ba haka Allah ya yi mu ya mu da abin nan saboda haka wannan abin da malai zo da shi saƙon ne ya kama kwakwalwa ta fiye da yadda ake tsammani kuma za a yi magana a kansa insha Allah wannan saƙon malam Allah ya albarka Allah ya saka da alheri da wannan tunani da wannan basira da wannan abin da ka bude kuma matasa kowa ya buɗe ransa ya kalli to za mu kira ita babbar rumfaɗin wanda kowa a ƙarƙashin ce sai ta zo ta lullube mu kuma ta ji tausayin mu kuma ta yi dukkan abin da eh, za ta yi mu ‘ya'ya ne da jikoki duka da mu da su malar ɗin duk ‘ya'ya ne da jikoki sau da ka ba don ba don ba ma in yi hau kujar gaskiya da zai mu irin zan sauka wanda ita ce gaskiyar bagar a karmakan labu ka yi haƙuri in ka zo zan sauka eh, a karmakan labu a yi jerantuwa da kai din ba fadar mashkurar to sannan akwai jana'iza idan mushi da ya gama jawabi sannan kafin ya fara da allah muna jan hankalin mutane kamfanin mtn da suke kawo abinci an yi ba da ya bajiya an kawo abinci mutane suka yi wawa